A cewar mukaddashin babban shugaban hukumar kimiyya da fasaha ta kasar NABDA, Farfesa Alex Agba, wanda hukumarsa ta kirkiro da na'urar gwajin. Ana sa ran wannan yunkuri zai taimaka wajen bunƙasa hanyoyin gwada cutar COVID-19 da gwamnatin kasar ke yi, ya kuma bayyana irin ci gaba na ƙarin basira a guraren bincike da aka samu a kasar tare da haɗin gwiwar wasu masana kimiyya daga kasar Ingila. Dan majalisar tarayya kana shugaban kwamitin kiwon lafiya, Honorable Yusuf Nunu, ya yaba da wannan ci gaba inda yi fatan inganci ingancin sakamakon gwajin da ake bukata daga wannan na'urar gwaji ya zamto ya kai irin wanda aka saba a baya. Matsayina na likita zan iya cewa ita test idan aka yi shi ko bincike wanda yake za a gano to za a tsaya a duba shi wannan da aka gano a yanzu za a gwada shi da standard wato wanda ake yi yanzu sai a ga me ya fa'idan sa bisa da wanda ake da shi wannan zai ba da fa'ida a ce za a yi nan take kuma za a yi wa mutane da yawa cikin lokaci kalila domin a gano waɗanda suke da shi ko babu shi. To sai dai matsala da dukkan abin da ke na bincike shi ne. test akwai abin da muke ce ma sensitivity da specificity wanda yake ba zan iya cewa ga fasararsu da hausa ba amma dai yana nuna cewa eh, awo ya gano waɗanda suke da cuta a lokacin suke da cutan ya kuma tace waɗanda ba su da cutan a lokacin da ba su da shi so idan ya zama test yana iya wanda yake da shi bai gano shi ba kin ga wannan shi ma hatsari ne idan kuma mutum bai da shi cuta din test din ya ce yana da wannan cutan shi ma kin ga wannan hatsari ne da idan zai kawo mai eh, tashin hankali so da haka abinda muke fata shine ya zama cewa wannan sabon test ɗin ya zama yana kamar yadda wancan yake nuna wanda yake da shi har da inganci kwaran gaske ya zama wannan ma da ake so a kawo domin a da yawan mutanen da ke za a yi ma bincike a rana guda a lokaci guda da zama shi ma yana iya gano waɗanda suke da shi a lokacin da suke da shi. Wani tsari da ya biyo bayan buƙatar ma'aikatar noma da raya karkara a ƙasar na gwada manoma da ma'aikatan kayayyakin noma miliyan biyar don tabbatar da cewa ba a samu tsaiko a harkokin tsaro na abinci a ƙasar ba sakamakon annobar cutar COVID-19. Na'urar binciken na RNA Swift dai ba shi da tsada a cewar Farfesa Agba idan aka kwatanta shi da na'urar gwajin cutar da aka saba amfani amfani da shi a kasar sai dai a nashi bangaren farfesa abdulsalam nasidi tsohon shugaban cibiyar takaita cututtuka a najeriya kana babban daraktan da ke sa ido a cibiyar takaita yaduwar cututtuka a kungiyar ecowas akwai sauran aiki a gaba gaskiyan magana shi ne har yanzu ba kai inda za a ce muna da makami a hannu ba tukuna wato wannan dai kamar farko farkon aikin ne a ce an samo yadda za a kirkiro hanyar noma amma ba gama haɗa garma ba saboda saboda haka ni eh, ina jin wannan ba sabon ci gaba aka samu bane babbar tukuna an dai gano hanyar da za a iya samu ci gaban nan saboda haka ba na jin a inda muke yanzu a matsayin da muke yanzu wannan zai iya taimakawa wajen gano wanda suka kamo da cutar corona a Najeriya A halin da ake ciki adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar na ƙara hawa inda adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu talatin yayin da adadin waɗanda suka warke ya haura dubu goma sha biyu an kuma rasa mutum sama da ɗari shida a faɗin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.